Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da talatin da ɗaya. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. akwai cousin na da an kidnapping dinsa a gida fulani suka Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau ranar Laraba uku ga watan Afrilu na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zarawa Aminu Fage da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. An kama wata mace 'yar ƙasar China da ta kutsa cikin jerin gidajen hutawa na shugaban Amurka Donald Trump ɗauke da na'urorin kwamfuta masu illa. A yau laraba ne sababbin dokoki da suka tanadi kisan kai a kai duk wanda aka kama da laifin zina ko luwaɗi za su soma aiki a ƙasar Brunei. kasar mozambique kuma za ta ƙaddamar da gagarumin aikin allurar yaƙi da rigakafi cutar kwalara akwai cousin na da an kidnapping dinta a gida fulani suka bi su har gida aka kidnapping dinta da iyayenta nine days suka yi kafin aka sake su ba wanda yake magana ba mutane na kashe mutane a tsakan rana ba da dare ba ma kullum za su zo da safe su zo da rana To muna tafe da ƙarin bayani akan wannan mummunan batu da ya fara addabar jama'a a wasu sassan Najeriya yanzu haka. Za kuma ku ji cewa gwamnatin jihar Kaduna ta sha alwashin ɗaukar tsauraran matakai don kare rayukan jama'a daga wasu masu satar mutane suna garkuwa da su. Sannan kuma muna nan tafa da rahoto a kan ranar 'yancin 'yan jarida ta duniya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Abdulaziz Adil Ture shirya zai kuma kawo amma duk sai bayan labaran duniya. Masu saurari, Assalamu alaikum. An kama wata mace 'yar kasar China bayan da ta kutsa cikin jerin gidajen hutawa na shugaban Amurka Donald Trump da ke jihar Florida, inda kuma aka same ta dauke da wata na'urar kwamfuta mai lahani a cikinta. Bayanan da lauyoyi da ke shigar da kara suka gabatar sun nuna cewa wannan mata mai suna Eugene Zeng ta shiga wannan sansanin gidajen na mara lago ne da ke palm beach ta ce ita memba ɗin club ɗin ce kuma tana son shiga wurin wanka na club ɗin duk da cewa masu tsaron masu tsaron wurin ba su gano sunanta a jerin sunayen 'yan club din ba sun barta ta shige da yake ɗaya daga cikin manajojin wurin ya ɗauka ya ɗauke ta a matsayin 'yar wata mace wacce ita memba ce a wurin sai dai kuma bayan eugene ta shiga wurin sai ta canza bayanin ta ta ce wai ta zo ne don ta halarci wani taro akan batun tattalin arziki tsakanin amurka da china bayan da aka gano cewa ba wani taro irin wannan ne aka tsare ta an fara gagarumin aikin allurar rigakafin cutar kwalara a kasar mozambique don hana yaduwar cutar daga juyawa zuwa annoba mai tsanani ma'aikatar lafiya ta kasar mozambique ta tabbatar da cewa fiye da mutane 1,400 sun kamu da cutar kwalara ɗin inda har mutane biyu sun mutu a birnin biyara waɗanda wanda mummunar guguwar iskar cyclone idai ta shafa hukumar kiwon lafiya ta duniya wato who a takaice tare da asusun ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya da ke jagorantar yankin ya ce a cikin kwanaki biyar masu zuwa hukumomin biyu sun shirya ba da allurar rigakafin cutar ga kusan mutane tara a garin biyara da wuraren da ke kewaye da shi sababbin dokokin da masarautar brunei ta fitar da su akan hana zina da luwaɗi a ƙasar sun janyo wa ƙasar kulawar sauran ƙasashe da ke nuna jin haushin ɗaukar waɗannan matakan. sababbin dokokin da za su soma aiki daga yau laraba sun tanadi hukuncin kisa akan duk wanda aka kama da laifin zina ko luwaɗi a ƙasar kuma tuni aka saka sababbin dokokin a cikin jerin dokokin shari'a da sarkin musulmin brunei sultan hassan al ya kaddamar tun shekarar 2014 waɗannan dokoki an ce za su yi aiki akan kowa ciki har da ƙananan yara da baƙi 'yan wasu ƙasashen kuma har akan waɗanda ba musulmai ba. Haka kuma dokokin sun tanadi tsinke hannun dama na duk wanda aka kama da sata, in kuma ya sake satar a gutsire mishi kafar hagu. Labaran na zuwa muku ne da kanan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu zaɓe na birnin Chicago sun yi abin tarihi bayan da a karan farko suka zaɓi mace baƙar fata a kan mukamin magajiyar garin ɗaya daga cikin manyan biranen Amurka mafi girma. Abin sha'awa ma shine cewa takara an yi ta ne tsakanin mata biyu waɗanda dukkaninsu baƙaƙen fata ne. inda kuma a ƙarshe Lori Lightfoot mai shekaru 66 ta kayar da abokiyar takararta Tony Periwinkle Miss Lightfoot ta samu kashi 74 cikin 100 na kur'un da aka jefa, yayin da Malama Periwinkle ta samu kashi 26 cikin 100. Haka kuma ita ce wacce aka zaɓa ɗin yanzu, ita ce za ta zama mace ta farko wacce ta fito a bayyane ta nuna cewa ita 'yar maɗugo ce, da za ta riƙe wannan mukami na magajiyar garin na Chicago. A yau laraba ne ake sa ran babban sakataren NATO Jen Stoltenberg zai gabatar da jawabi a Majalisar Wakilai na Amurka da ke nan birnin Washington DC kafin wani zama na mistocin harkokin waje na kungiyar tsaron turanta NATO. Kakakin Majalisar Wakilai na Amurka nancy pelosi da shugaban jam'iyyar republican mai rinjaye na majalisar dattawa mitch mcconnell su ne suka gayyato shugaban neto don ya gabatar da wannan jawabi kuma wannan tana faruwa ne a yayin da kungiyar neto ɗin ke shirin soma shagulgulan cikatta shekaru saba'in da kafuwa. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da batun tsaro. Matsalar satan mutane don neman kudin fansa a Najeriya na ci gaba da addabar matafiya a kan hanyar Abuja zuwa Kaduna. Al'amarin da ke haddasa tsoro da damuwa ga jama'a a yanzu haka. Wakilin murya Amurka Hassan mai Maina kaina ya haɗa mana rahoto akan wannan batun. Ina da aunties da uncles da cousins ina wanda abin ne ya shafa. Akwai cousin ina da an kidnapping dinta a gida Fulani suka bi su har gida aka kidnapping dinta da iyayenta 9 days suka yi kafin aka sake su. Ba wanda yake magana. a Mutane na kashe mutane a tsakan rana ba da dare ba ma kullum. Za su zo da safe su zo da rana su kwashe su kashe mutane su tafi. Har yau ba wanda aka kama. Yanzu dai babbar matsalar da ke addabar 'yan Najeriya shine matsalar satar mutane da neman kuɗin fansa da kusan kullum ke ci gaba da karuwa. Tsakanin jiya da shekaran jiya jaridar manga ta ce sama da mutane talatin ne 'yan bindigar suka sace akan hanyar Kaduna zuwa Abuja suka kuma kada su cikin daji kamar shanu. Kaftin Sadiq Garba Shehu mai ritaya masanin tsaro ne. Satan mutane akan hanya a hanyar Kaduna zuwa Abuja da kuma Zamfara. Abin da ke kara nuna mana shine na farko ba mu da isassun jami'an tsaro. Satan jama'an da aka yi jiya da shekaran jiya sun tara hanya sun kwashi mutane sun shiga daji da su. In aka ce ka tara mutane ko guda goma ne aka shiga daji da su kaga ai su ma a kafo amma a ce mutanen nan sun shiga daji sun yi tafiya har sun ɓaci ba a samu 'yan sanda ko sojoji sun kawo gudunmawa sun tare su ba wannan kuma ya nuna cewa bayan babu isassun jami'an tsaro babu kuma kayan aiki. Masana irin su El Harun Muhammad ya ce garkuwa da mutane fa wani nau'i ne irin da ta'addanci. Matsalan garkuwa da jama'a yadda ya ka tutu a jihohi arewa maso yamma shi ma wani nau'i ne na ta'addanci kamar yadda ta'addancin boko haram ya yi tutu a jihohi arewa maso gabas saboda haka wannan babban kalubale ne na tsaro wanda yana ɗaya daga cikin ginshiƙai guda uku na manufan gwamnatin shugaba muhammadu buhari matsalar satar mutane dai hatta anan birnin abuja abin ba sauki domin ko a ba bayan nan sai da aka sace wani dan jarida da ke aiki da gidan talabijin na channels cp barachiroma da ke zama kwamishinan 'yan sandan birnin ya ce suna iya kokarin su mu dai abuja abin da muke yi da kuma na san makota na masu ma abin da suke yi shine mun saka 'yan sanda a kan hanya suna nan a cikin uniform nasu suna sintiri banda wayannan kuma akwai 'yan sandan ciki da suke suma suna nan suna cin sintiri suna bincike wannan yana taimaka mana samun nasara akan wannan mayagun mutanen. san mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria. A gaida Hassan mai Maina kaina a halin da ake ciki kuma gwamnatin jihar Kaduna ta sha alwashin ɗaukar tsauraran matakai don magance hauhawar sace-sacen mutane a kan hanyar Kaduna zuwa Abuja. Mai magana da yawon gwamnatin jihar ta Kaduna Samuel Arwan shi ne ya yi wa manema labarai ƙarin haske akan wannan batu. Jim kaɗan bayan kammala wani taron majalisar tsaro na musamman da aka yi a jihar. Ga Isa Lawal Ikara da ƙarin bayani. ganin yadda ake kara samun hauhawar hare-hare da sace-sacen mutane a kan hanyar abuja zuwa kaduna ya sa gwamnatin jihar kaduna ta kira wani taron gaggawa da ta ce tana son ɗaukar mataki domin kawo ƙarshen sace mutanen da ake akan hanyar kaduna zuwa abuja mai magana da yawun gwamnan jihar kaduna malam samuel alwan ne ya yi wa manema labaru karin haske jim kaɗan bayan tashi daga wani taro na musamman na majalisar koli ta harkokin tsaro a jihar kaduna an yi nazari a cikakkiya akan yanayin tsaro a nan hanyar kaduna zuwa abuja da kuma abin da ya yi hanyar kaduna zuwa birnin gwari da kuma sauran kalubale na tsaro wadda suka kunno kai cikin 'yan kwanakin nan to bayan dogon nazari da kuma rahotanni wadda a majalisar tsaro ta jiha ta karba ko kuma ba mun saurari su shugabannin jami'an tsaro nan daban-daban to nan take kuma aka ɗau ƙwararren matakan tsaro domin a shawo kan wannan kalubalen da muka tsinci kanmu a cikin 'yan kwanakin nan ba kuma za mu maku magana akan kwararen matakan tsaro ko kuma dabaru wadda muka ɗauka ba domin a kawo karshen wannan matsalar da muke fuskanta sai dai kuma wasu masana harkokin tsaro na ganin akwai buƙatar gwamnati ta sauya salo domin ganin ta magance wannan yawaitar sace-sace manjo ya hayashin kuma ritaya ɗaya daga cikin irin waɗannan masana harkokin tsaro to in dai har a lokacin da abin nan ya fara yin tasiri matuka gwamnati ta riga ta gano wasu garuruwa a gefen hanyar nan inda ake cewa maɓoyan waɗannan mutane ko kuma daga nan suke zuwa su sunsuni irin yadda mutane suke kazar-kazar har su zo su kawo farmaki to ya kamata a ce gwamnati ta ɗau mataki daga cikin abin da ke sa abin yake ƙara ta'azara shine akan kai jami'an tsaro ne su kai kora in an kora mutanen nan sun tafi wani wuri sun buya na wani lokaci sun kintaci lokacin da waɗannan jami'an tsaro suka ɗauke kafa sai su sake dawowa kamata yayi a tabbatar da sahihin tsaro a wannan gurin alal misali yanzu mun kai yanayin da ba bukatar sojoji a cikin gari misali a jihar kaduna muna da rundunoni daban-daban kashi-kashi hada na 'yan sanda a cikin gari kamata irin wannan in aka gano wurin da yake da kalubale na tsaro a ɗauke irin wannan bariki amma da shi wannan daji kazar-kazar inda za su rika yi a hanya kawai su wa'annan 'yan sanda ko ba wai don yin patrol ba zai sa duk wani mai mugun nufi ya rika kiyayen irin wannan wuri bai yiwuwa kana yaki da mutum ka kora shi ƙasar da yake so ya rike ko kuma inda yake amfana da wannan abin sai kuma ka sake bar mai ya sake dawa ya dafe wannan wuri wannan ba tsari bane kuma kamata gwamnati ta duba to ko me al'umma ke cewa game da hauhawar sace-sacen mutanen da ake samu a sassan Najeriya? Sunana Ibrahim Muhammad. Gaskiya muna son shugaban kasa ya taimaka mana a kawo ƙarshen wannan matsaloli da suke damu mu musamman mu 'yan jihar Zamfara. wannan abu yana bala'in tada mana hankali yana hana musu kuni, kwarai da gaske hanyar kaduna zuwa abuja nan ma dai gashi nan ana ta ɗaukar mutane babu sassautawa sunana abubakar adamu gwamnati ta taimaka mana gaskiya saboda yanzu ba sararin ka tafi ka je ka yan wata doguwar tafiya haka mu kuma mun saba mutum ya tafiya je nemo abincin shi dawa ba sararin tafiya haka to gaskiya dan Allah da annabi shugaba dan kasa dan Allah ya sa baki a taimaka Suna na Yusuf Suleiman wanda aka sani da ta mai gyara roto magana gaskiya wannan sace mutane ne har ga Allah <laughs> ba mu jin daɗin shi domin kuma kan makanakawa in za mu je aiki hanya to muna na fargaba sannan kuma in mun je hanyar nan za mu samu jami'an 'yan sanda da 'yan banga amma wani lokacin duk ba su da amfanin komai ya zuwa yanzu dai yawan tare hanyar abuja zuwa kaduna da ake sace mutane a ta su zuwa dazuzzuka ya sanya mafi akasarin mutane da ke zuwa abuja sun koma bin hanyar jirgin kasa domin kiyayewa irin waɗannan hare-hare isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya Madalla a gaida Isa Lawal Ikara. Ranar uku ga watan Afrilu rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin bikin 'yancin 'yan jarida a duniya. Wani rahoto ya bayyana cewa a bara kadai 'yan jarida fiye da hamsin ne aka kashe a ƙasashe daban-daban na duniya. Wakilin murya Amurka baban Babangida Jibril ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. taken bikin na bada dai shine sa ido akan hukumomi domin tabbatar da adalci da kuma bin doka da oda a sakonsa na bana domin girmama aikin 'yan jaridu da tabbatar da 'yancinsu a duniya babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi kira ga gwamnatoci daban-daban da su taimaka wajen ƙara karfi da 'yancin 'yan jaridu tare kuma da ba da kariya a gare su ta yadda za a samu 'yancin faɗin albarkacin baki da kuma gaskiya a cewar majalisar majalisar ta ɗinkin duniya dai domin samun wadatacce ko kuma buƙatar cimma burin buƙatun ƙarni dole ne a yi aiki da 'yan jaridu kafaɗa da kafaɗa domin tabbatar da nasarar wannan ajanda to koya al'ummi daban-daban ke ganin aikin na 'yan jaridu ga dai ra'ayin wasu masu mu'amala da ayyukan na 'yan jarida da kuma su kansu 'yan jaridan game da ayyuka a tarayyar najeriya wato zaka ga ɗan jarida wani lokaci ya je neman bayanai a wurin wasu misali ko kuma a ma'aikatan gwamnati a kana neman bayani sai ka ga ana wato ma sanyi-sanyi wajen baka bayanin saboda ana ganin cewa kamar ko ka zo neman wani siri ne za ka faɗa ma mutane ko kuma nan da kake neman wannan bayani daga wajensu kila akwai wani dan amman hana da ake a dan wurin da ba su son su faɗa ma gaskiya al'amari. yau ne ranar yan jarida yan jarida dai mu masu shauraron rediyo musamman sashen hausa to yan jarida jarida dai suna da mahimmanci kwarai a gare mu da ma duniya baki da komai ta hannunsu ne muke ji duk abin da yake kai mun makaranta ce a gare mu saboda me saboda anan muke jin komai a gare su ba mu kai ba kai makaranta ba ka so amma kuma duk suka zo za su fasar komai muna biye da su saboda haka akwai mahimmanci kwarai da gaske a gare mu amma duniya baki da to ya kake ganin dangantaka tsakanin yan jaridan Najeriya da gwamnati yawa abin da yake akwai domin mu masu shauraron rediyoyi ne ana tsawwala musu a duniya baki da kai ko a Najeriya ma ko da zaben nan na baya zaben na gwamnoni na ga inda ko kuma mun ji tunda masu shauraro ne an dan fara musguna musu a Kano saboda haka zan kira ga gwamnatin tarayya da ma gwamnoni su waɗannan yan jarida suna da muhimmanci a gare su komai ta gare su ne za a ji kuma duk abubuwan da yake akwai su ne za su tallata su suke tallata su su suke musu komai to kuma aka zo wajen aiki kuma sai ana bari ana walakanta su bai kamata ba kididdiga da kwamitin da ke kula da kare haƙƙin yan jaridu na duniya ya fitar a bara dai ya nuna cewa yan jaridu hamsin da uku ne aka kashe a lokacin gudanar da ayyukansu a sassa daban-daban na duniya abinda kuma ya sa shekara ta takwas kasancewa shekara mafi hadari ga 'yan jaridun duniya a shekaru uku da suka gabata kasashen duniya irin su afghanistan syria iraki da kuma turkiya na cikin kasashen duniya da 'yan jarida ke fama da tasku ko a bara ma dai wani dan jaridar washington post dan asalin kasar saudiya jamal khashoggi an kashe shi a ofishin jakadancin saudi arabia da ke turkiya inda kuma ake zargin hukumomin kasar saudiya da hannu a ciki a bara ma dai a nan najeriya sai da aka matsawa hukumomin tsaro wajen sake wani dan jarida mai suna jones abiri dan jaridan kuma da aka ba da labarin sake kama shi a farkon wannan mako to sai dai kuma rahotanni da ke fitowa na cewa jami'an tsaron na cikin gida sss sun sake sako shi sau da yawa dai hukumomin tsaro da kuma gwamnati na zargin 'yan jaridu da bayyana labaran sirri wanda ke barazana ga ƙasa a yanda a bangare ɗaya kuma 'yan jaridu jaridun ke kare matakan da suke dauka na ba da labaran da hukumomi ko jami'an tsaro ba su so a bayyana babangida jifirin murya amurka daga lagos yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc agogon mu anan na cewa karfe 11 da minti yanzu kuma ga maimaicin shirin himma. himma ba ta garago. Jama'a salamu alaikum barkanmu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyi rayuwa. Bari mu bar bakon na gabatar da kansa. Sunana Abubakar Garba Junaidu. haifafan garin kaduna ne a nigeria wato allah ya yi makarantar firamare na a garin kaduna mai suna capital school daga nan na nufi bariya kwallon zaria daga bariya kwallon zaria na fara aiki a gidan rediyo nigeria na kaduna daga nan kuma sai je a makarantar horar da yan jaridu ta lagos wanda ake kira nij um, nij e a ogba daga nan kuma na dawo na cigaba da aiki ne a gidan rediyo cikin hukuncin ubangiji sai sake koma sai zai bayar university sai na karanta mass communication to ana nan dai bayan aikin da nake a gidan radio sai ubangiji allah ya sa aka tura ni na je jihar oyo aka haɗa min da jihar oyo jihar oshun na kasance ni ne wakilin gidan rediyon najeriya na kaduna a jihar oyo da oshun amma ina zaune a garin ibadan a oyo na shekara biyu ina aiki ina ina wakilin gandun najeriya na kaduna a jihar oyo mai kula da jihar oyo da jihar oshun to daga nan na koma kuma aka mai da ni kaduna cikin kucin ubangiji can sai lokaci na ga kan lokacin barin aikin ya sai na bar aikin sai na shiga harkar kasuwanci na kuma harkar kasuwanci ya ɗauke ta kai ne kai kai turai musamman ma jamus ɗin da nake zuwa nan nake zuwa siyan motoci kenan a nigeria shekara nawa kai kana aikin jarida shekara goma sha biyar shekara goma cikin shekara goma sha biyar nan kayi tv ko ko rediyo kawai ne kai harka ta na rediyo ne kawai kenan ka samu ka tattauna da shugabannin najeriya da dama wanda suka taka rawar a zo a gani kamar mu ce gwamnoni da sanatoci da yan eh, fararen hula wani da gaske mun na samu na na da mutane da dama a cikin har da marigayi shehu musa yar addu'a na hira da marigayi a biyola shi ma lokacin da ya zo ibadan to cikin duk wanda ka yi ma eh, ka tattauna tare da su wacce hira ce da ka tattauna da cikin wani cikin su wadda ta baka kuzari ci gaba da aikin jarida wato abdulaziz a kowane abu da aikin jarida ba zan ce maka kamar ga wani aiki aikin jarida wato a zuciya yake idan har kana sanyi a kowane lokaci za ka yi shi ni ko bacci ne ka tashi ka ce min ga abin da ke so in insha Allah in dai magana aikin jarida zan je in yi shi ban ga wani aikin da zan ce ya ba ni tsoro ba aikin jarida wanda ma da ya fi na fi jin daɗinsa shine akwai lokacin wata shekara a wani wani gari ana kiran garin egan egan a cikin ƙasar amin garin nufawa ne a cikin jihar kwara yake a lokacin sai aka tura da ni da wani ibrahim bako da ni muka tashi muka tafi garin don a lokacin gwamnan jihar kwara a lokacin ya ya ba wannan sarkin sarki mai daraja ta biyu su sai aka tura mu aka ce mu je mu mu je mu halarci bikin mm. a lokacin da muka kai muka isa tallafai muka bi mun je mina daga mm-hmm. mina sai muka je bakin wani ruwa muka aje mota mu ok to daga nan kuma kace mal abakar sai ka fara shiga harkar kasuwanci sai ka je jamus me dalilin ka zuwa jamus a abin da ke yin jamus a lokacin nan abin da ke yin jamus saboda maganar sayan motoci ne a mhm. lokacin ina ina ina ina shiga harkar na shiga harkar sai motoci daga Jamus ina kawo su Najeriya ina saidawa to na ci gaba da haka nan kuma sai wani lokaci na ga mutane suna ci ana yawan ci a ah, ana son mota American Express American Express kai bari ma je in je Amurka ne sai ma je mun je in taba ta gani cikin hukuncin ubangiji na shigo Amurka kuma wallahi sai san kasar ta kwanta mu a rai to sai na ci na na zo kaga da yasa to na Amurka na zo na Amurka har sai daga yau jihar da nake yi a amurka yanzu haka kuma alhamdulillah masha allahu ne wa allah godiya a zaman amurka ne kan sai hamdala domin akwai rufin asiri eh nan nace da ka zo nan a Amurka sai ka fara aiki mai ka fara kuma ya kasan da wace hanya ka bi domin ka samu sauyin rayuwa a to ai kasar kasar wato Amurka kasa ce wanda yake idan dai ka zo ka rike gaskiyarka in za ka shekara in ka shekara dubu a kasar nan hukumar kasar ba don da kai in dai za ka bi doka da oda kuma ina jin ni a duniya ina jin babu mai bin doka da oda kamar dan Najeriya dan Najeriya a koshi da bin doka da oda in dai har aka gindaya masa to insha Allah zai bi to kaga abin da ya kawo mu ga yau kenan saboda bin doka da hukumomin ƙasa suka gindaya to shi kenan shi sa muka kai ga har yanzu muna abin da muka ga dama a ƙasar nan to malam abubakar zainadu kenan mun gode da bamu damar tattauna da kai a cikin shirin namu na himma ba ta wanda ni abdulaziz adili toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan birnin washington dc ni abdulaziz adili toro ke cewa sai wani sati cikin ikon allah Riga da busa shi To madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. mu na farko na cewa salam VOA Hausa tabbas tashin hankali da kisar gilla da zaman ɗarɗar a jihar Zamfara ya yi kamari domin haka gwamnatin Najeriya kamata ya yi ki zage damtse wajen kawo ƙarshen kisar gillar da ake yi wa al'umma. A ƙarshe muna roƙon Allah ya ƙara kare kasanmu daga wannan masifa da Garba da Kwalo a Jaura da Muhammad Umar Forever Gashuwa sako daga baya fito ne daga ahmad manija daga bauchi anguwan karofin madaki ya ce muryar amurka ina kira da babban murya ga shugaban kasa muhammadu buhari da ka saka dokar ta ɓaci a jihar zamfara haka kuma ka kori dukkanin shugabannin rundunonin tsaron najeriya wannan shine kawai mafita ga ci gaba da zubar da jinin talakawa da garkuwa da mutane a jihar zamfara domin wallahi sun kasa kuma sun gaza mutane sun cire rai daga samun sauki a hannun waɗannan jami'an tsaron da gwamnan jihar zamfara sakon na gaba na cewa hakika samun karuwan kisan gilla da 'yan bindiga suke yi a jihar zamfara hakan abin takaici ne da fatan gwamnatin tarayya haɗe da gwamnatin jihar zamfara za su tashi haikan wajen kawo ƙarshen wannan lamari na kisan bayan allah wanda ba su ji ba ba su gani ba sako daga abbas chalidi jihar bauchi najeriya sako na karshe na cewa muna kira ga gwamnatin tarayyar najeriya da ta rinka tantance masu tafiye-tafiye zuwa ƙasar saudiya ganin yadda aka samu wata 'yar najeriya da shiga da miyagun kwayoyi a kasar ta saudiya sako daga hadiza matar mai kayan miya oji kwates gombe to kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya kama wata mace 'yar kasar China bayan da ta kutsa cikin jerin gidajen hutawa na shugaban Amurka Donald Trump da ke jihar Florida, inda kuma aka same ta dauke da wata na'urar kwamfuta mai lahani a cikinta. Bayanan da lauyoyi da ke shigar da kara suka gabatar sun nuna cewa wannan matar mai suna Eugene zeng ta shiga wannan sansanin gidajen na mara lago da ke palm beach inda ta ce memba ɗin club ɗin ce kuma tana son shiga wurin wanka na club ɗin an fara guguwar an fara gagarumin aikin allurar rigakafin cutar kwalara a ƙasar mozambique don hana yaduwar cutar daga juyawa zuwa annoba mai tsanani ma'aikatar lafiya ta ƙasar mozambique ta tabbatar da cewa fiye da mutane 1,400 suka kamu da kwalara ɗin inda har mutum biyu sun mutu a birnin biyara wanda mummunan gagarumar iskar cyclone idai ta shafa. masu sauraro a nan za mu da sa'aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin zarawa aminu fage da ta taya na gabatar da shirin da miss julie gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniyar mu zainab abdulrahman ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.